بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديهم إلى مدينة أما بعد ‘yan uwa masu albarka ina muku gaisuwa irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shirin da aka yi matake da ni'imar Allah Allah tabaraka wa ta'ala hakika ya ni'imta mu ni'imomi kala kala Allah baraka ta'ala ya sanya mu a cikin ni'imomi mabambanta wa'inda wa'innan ni'imomin gaba ɗayansu suna buƙatar mu ringa gode ma Allah da su mu ringa gode ma Allah akan su gode ma Allah akan ni'ima shine ka yi ƙoƙari ka bi Allah ta baraka ta'ala da wannan ni'imar ka yi amfani da wannan ni'imar ka bi Allah ta baraka ta'ala ka yi mishi biyayya yan uwa masu albarka muna magana akan ni'ima ta hankali allah tabaraka ta'ala ya halitta ka ya banbanta ka tsakaninka da dabbobi da wannan hankalin shi yasa wato yana ɗaya daga cikin manyan zunubai ƙoƙarin gusar da ni'imar da allah tabaraka ta'ala ya yi ma ɗan adam na hankali kaga allah tabaraka ta'ala ya bambanta ka tsakaninka da dabbobi ne da wannan hankalin to a cikin hauka ko kuma rashin tunanin dan adam sai ga yana ƙoƙarin gusar da wannan hankali da Allah tabaraka ta'ala ya yi mishi ta wasu hanyoyi ta amfani da wasu ƙwayoyi ta amfani da wasu ababe na shaye-shaye wa'inda za su hallaka mutum su damar rayuwar shi gaba ɗaya kaga a haka bai gode ma Allah ba shi yasa Allah ya sanya uƙuba wato mai tauri mai gauni ga wanda ya yi ƙoƙarin gusar da hankalin shi wanda ke ƙoƙarin gusar da hankalin shi ya sha wani abin sha da zai gushe mishi hankali nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan zai yi sallah na kwana arba'in Allah ba zai karba ba sai da in ya tuba tuba ta gaskiya amma idan mutum ya yi amfani da wani abu za ka ce giya to giya sananna ce to amma duk abin da yake sa maye ko ba sunan shi giya ba hukuncinsu su ɗaya da giya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ke sa maye giya ne kuma giya haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ni'imta ka ya bambanta ka tsakaninka da dabbobi da wannan hankalin to kafirce ma Allah ne inda ce kafircewa ina nufin butulce ma Allah ne butulce ma Allah ne amfani da wani abu kowane irin abu ne domin ka gusar da wannan hankali da Allah tabaraka ta'ala yi maka shi yasa uquban shi ta zama tana da gauni kwarai da gaske Allah tabaraka ta'ala ya ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير mimman khalaqna tafdilan yace haƙiƙa mun girmama ɗan adam mun ɗaukaka darajar shi akan wato walakar karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah tabaraka wa ta'ala yace mun girmama dan adam ko mun dauke su shi dan adam din Allah tabaraka wa ta'ala yace mun dauke shi fil bar a doran kasa zai tafi a doron ƙasa inda ya ga dama da mota ne da mashin ne ko da keke ko da duk wani abin hawa wal bahar hakanan muka ɗauke shi akan a cikin teku a cikin kogi zai hau jirgin ruwa ko zai hau kwale-kwale ya hau ya ɗora kayan shi amma da ko zobe zai cire ya sanya a cikin ruwan nan zai nitse amma gashi a cikin ruwa gashi da kayan shi a ɗora kaya a ɗora motoci a ɗora ababe masu nauyi kuma a wa'in ababen ba za su nitse ba a daidai lokacin da kuma da zai ɗauki hular shi ko ya ɗauki wani abu da ke jikin shi ya jefa kawai za ga wannan abin ya nitse wannan ni'ima ce wannan wani iko ne na Allah tabaraka ta'ala ba musayin da abin yake ba Allah tabaraka ta'ala ya girmama ka ya ɗauke mu ko kuma Allah ya tafiyar da mu fil wal bahar a doron ƙasa da cikin teku da sararin samaniya ma muna hawa jirgi mu je inda muke so fadlahum ala kathirin man khalaqna wa razaqnahum min at-tayyibat Allah kuma ya ce muka azurta su da daɗaɗan ababe abinda ake ci a sa a baki a ji daɗinsa wa fadlahum ala kathirin man khalaqna tafdilan Allah ce hakika kuma mun fifita su akan ababen da muka halitta da yawa daga cikin ababen da muka halitta mun fifita dan adam akan shi saboda girmama dan adam da Allah tabaraka ta'ala yayi yan masu albarka za mu dakata anan sai Allah tabaraka ta'ala ya kara hada mu a haduwa ta gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa